الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sai dai waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma suka aikata ayyuka nagari kuma suka yi wa juna wasu ci da gaskiya da haƙuri akan gaskiya to waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi su ne masu tsira a rayuwarsu ta duniya da lahira